وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى سليمان to ga an ce kullum aka yana hukuma ko wani mun bashi hukunci nubuwa wa ilmin ko mun bashi ilmi bi umurin dini wata ta fahimtar shi ita ce za a ce mai abin nan ha hadha fi shari'in wannan ga shari'a su wa ma fi shari'ina ga shari'a mu wa hukumu dawudu aqrab hukuncin dawudu ya fi kusa idza kana qimatu dawabi tuqabilu qimatu hasa in ya zan qimar dabbobin nan ya yi kusa da qimar noma wa sahibuha muflasun kuma shi mai dabbobin baya da abin da zai biya inda yana da abin biya sai ya biya shi kenan abin in ba ya dace to za a rike dabbobinka fatu ba wa sayar aw ya ha, ko ko shi mai abin ya karba in radiya in ya yarda a bashi dabbobin wa fihi ma fihi min qad'il khusuma kuma ciki an yanke khusuma bi khilafi hukumin Sulaiman banda hukuncin Suleiman da an ka ce wannan ya rike sai ya noma wannan ya kawo fa min hada kila daga wannan an ka ce kana hukuhuma bi wahayin wannan hukuncin su da wahayi ne wa sani nasun lil awwali hukunci na biyu ya shahi na farko bi dalili qawlihi wa kullan ataina hukuman wa ilma kun gane ko fa alai bisa ga wannan matsala fal mas'alatu waqa'at ba'da nubuwwati Sulaiman wato annabci wato kenan matsala ta auku bayan annabcin Sulaiman alal qa'ida bisa ga qa'ida da an kasani kenan bai zama ijtihadi ba ba an ce wakila ba wa zakharna ma daud al jibala mun kuma bayan haka nan kowane mun bashi wata karama mun bashi wata mu'jiza Dawud mun hore masa abin nan duwatsu yusabbina wa tsayra suna yin tasbihi kuma mun hore masa tsuntsaye suna yin tasbihi tare wato yana jin duwatsu na tasbihi kuma yana jin tsuntsaye na tasbihi kazalika sukhira litasbihi ma hutu ma tsuntsaye an hore su don su yi tasbihi tare da Dawuda da amrihi bihi don an umarce shi shi dora yin tasbihi an ka hore masa don suna taimakon sa idza wajada fataratan liyan shada lahu in ya samu lokaci don shi samu nishadi don haka wato an ka hore masa duwatsu da abin nan tsuntsaye wa kunna Allah ya ce mun masu aikatawa mun masu horewar abin nan tasbihi ma abu korewar duwatsu da tsuntsaye tare da shi wa in kana ajaba inda ko da yake abin mamaki ne gare ku mutane ai mujawabatu huli sayyid daud ko kama sabbaha al-hasan fi kafi rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma abinda ajawabin sa wato kenan abina ai mujawabatu huli sayyid daud alaihi salam wannan Allah ke ya karba um, maganar abina daud kama sabal hasa ka bayyana tsakuwa ta yi tasbihi fi kafi rasulullah sallallahu alaihi wasallama kun gane ko domin uh, tsakuwa ta dora tasbihi cikin hannun annabi wa sabaha nasu kazalika mutane sun kai tasbihi tare da shi wato an hore ma annabi kenan uh, duwatsu da mutane ko wasa mai nasu mutane sun kaji wannan kazalika wa kana dawud huwa alladhi yasma'u wahdahu shi dawud shi dai ke jin tasbihin nan amma annabi da an ka hore masa tsakuwa tasbihin da tsakuwa ta yi mutane sun ji wayurwa an ruwaito anna mithla hadha wa qali ghairi wahid min hadhihi al-umma wato wani karama ya auku ga mutane malamai da yawa kana mutarrif Ibn abdullah ibn shakhir idza dakhala baytahu in ya shiga gidansa sabba hadma ahu abu ya tu gidin gidin sai su yi tasbihi tare da shi wannan karama ta auliya ina ji eh, in bai ji ba Allah ya yayi

kuma Allah ya ce ya sanar da su hukuman wa ilman hukuman wa kenan abin nan kaga yana yiwa shi zan ijtihadi yana yiwa kuma shi hukuncin din an ka abin nan yana dauka kowa ne a eh wanda ya maka dadi ka dauka to ci gaba eh. mi yace akan magana shari'a wai da eh, a kada kawo mana rikici وعلمناه صنعة لبوس لكم من بعدكم شاكرون wa allamnahu sanata labus sannan shi abin nan Dawud mun ka sanar da shi sana'ar tufafi wata na abin nan na na sulke wa hiya dirbu shine sulke allati tusamma zart sunan ta zart wa huwa awwal ma sana shine farkon wanda ya fara yin sulke da bakin karfi wa kana qablaha safa'i da wato kamar abin nan fayafai ne na bakin karfi wa kum wa dirbu ko wa dir'u bi ma'ana qamisul mar'ati asalin rigan mace shine dir'u amma wannan ana ce mata dir'u wato an kai abin nan da dukan da da karfa lakum fi jumlatin nas ko ya wannan ya za amfani gare ku ku mutane sai na kun su tsare ku su wannan sulke min ba su kun daga tsananin yakin ku ai harbi kun yakin kuma da kun tare da makiyan ku wa hal antum ya ayyuhan nasu shakirun shin ku masu godewa ne ya ku mutane kuna gode mana ni'imata ni amini imomi na bi ta rusul da gaskata manzanni ai a tashkuru na kuna godewa bi zalika da haka nan ai ushkuru ni bi zalika gode min da wannan kun gane ci gaba ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها زكريا إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين to sannan shi kuma Sulaiman mun ka hore masa arriha iska atifatan iska mai tsananin karfi wa fi ayatin ukhra ga wata aya an ce ruha wato abin nan mai tsananin tashi ai shadidatul mai tsananin motsawa khafifatun bi hasbi iradati amma kuma wajen abinda nufi yake nufi za ta tafi da sauki ruha da sauki tajri bi amri tana gudana da umarninsa illa Lati, barakana biya zuwa ga kasa wadda mun kai sa albarka gare ta bahiya sham wato inda duk ya tafi kamar jirgin sama sai ta dauko gadan da sojan sa yake ta mai zuwa gida ai tajri muntahiyatan ila wato iyakar gudun ta ta kai sha fi rawahihi min safari wato ko mu washi ga tafiyar shi ay ruju'ihi minhu ko mu washi daga tafiya ba da ma safara bihi bukuratan bayan ta yi tafiya sare da shi qala hasan hasan yace lamma eh, lamma shigilan nabi ko shigilan nabi eh, nabi nabiyan lahi Sulaiman lokacin da dawaki sun ka shagaltar da annabiyan Allah Sulaiman hatta fatar salatu asr har sallar asr ta kubce masa gadibal eh, gadibal sai hushi gushin nan domin ya an saba ma Allah fa a ƙarar khayl ya soke dawakin nan duka fa Abdullahi Allah wato ya ciyar da su abin nan mutane su sadaka fa Abdullahi Allah makana ha khaira Allah ya bashi wani abin da yafi dawakin wato khairan min ha wa asara wanda yake dawaki gaugawa shine arihu iska ta jaribi amri suna gudana da umarnin sa kaifa sha yadda yaso wa kana ya gadu min iliya yana tashi daga iliya da safe fa yaqilu bistakhar eh, sannan shi baccin rana wani wuri da yake ce mai istakha sun mai ruhu mina sannan ya tashi da mareci da gare ta kwaya kunu rawahu ha bi babil wato kenan daga na har zuwa babil kenan cikin iraq wa kudda bi kulli shay'in alimin mun zanga komi masana ai min zalika daga wannan alimna mun san bi anna ma nutiyahu Suleiman abinda mun ka bayar da shi ga Suleiman yad'uhu ila al ba zai girman kai ba da wannan wannan abin da mun ka bashi zai kire shi zuwa ga kankan da kai lana gare mu fa fa'alna ala muqtala ilmina mun ka aikata kamar yadda mun ka san zai aikata kun gane wato an an jarrabe shi da ni'ima yayi amfani da ni'iman nan kamar yadda mun ka ce to ci gaba ومن الشياطين من يعوذون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين كما من كهوري cikin eh, abin nan aljannu shaytanu aljannu wadanda ba musulmi ba sune shadi man yago suna lahu mun ka hore masa waɗanda ke nuta cikin teku ya da kuluna bil barzuna suna nuta cikin teku fa yukhrijuna min khurjati hidda lu'alu'ai li Sulaiman mun ka hore masa suna nuta suna kawo lu'u wa ya'maluna amalan sannan suna wani aiki duna zalika wanda ba wannan ba wanda ba duta ba min al bina suna gini wa gairi ginin eh, abin da yake so wa kunna la muhafizi mun zan masu tsarewa gare shi ne an ya yusidu da ma amalu muna tsare su in su ji aiki ko mu hana su bata aikin nan li'annahum kanu idza faragu min amali in sun ka kada aiki qabla layl gabanin dare absadu sai su bata shi illam eh, illam yushgalu bi gairi in ba shagaltar da su da wani aiki ba fal jinnu alladhina sakharahum Allah wa ta'al jannu yake Allah ya hore su ga annabi sallallahu alaihi wasallam min jinni nasibin wa akwai aljannun nasibin wadanda an hore sun to sun saurari annabi na magana ko wa gairihin da sun su ablan sun fi mai masu fira da Suleiman bisa ga wanda aka hore ga Suleiman waɗannan ko hawa wa'azi suke yi kamar yadda yana nan ta cikin surar wa'azi suratul kafi a haƙaƙufa wal mu'minun munzirun mutane masu gargaɗi ne washiyadin mashghuluna bi amalin shaqa su ko aljannu an shagaltar da su da ayyuka masu mai wuya ashe kun ga kenan na annabi sun fi walaysa lahum uqulun ba su da hankali wala budda lahum ba makawa min hibzin da'im tilas a tsare su ko da yaushe kun gane ko amma masu wa'azi ai kaga su masu hankali ne wa qadin taha tasiruhum bi mawt sulaiman kuma hore wannan da an kai da mutuwa eh, sulaiman an ka hore sai eh, an ka ɗebe hore wannan bi khilafil mu'minin banda mu'minnai waɗanda an ka hore zamanin annabi har yanzu akwai aljannu mu'minnai fala yahtajuna ila yuzu ba su bukata ga tsarewa amalin aikin wa ma tasirur rihi sannan da an ka hore mai sulaiman iska Faƙar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta sayyi Allah ya annabi ya ce cikin bukhari nusirtu bis saba an taimake ni da saba yakin ga yakin hazab an ka an ka saba ya taho ya ya ya muce abin nan ya ya muce kayan abin nan mushrikai wa uhul wa alaka adabit wa ulika adam bid dabur kuma adawa an hore musu iska an abin salih an hore masa dabur ya halakar da adawa wa tazkiru lil qitali a ajazu minhu lil hamli wato a hore abu don shi yaki yafi ban mamaki bisa ga wanda an ka hore don daukar kaya kun gane ko eh, hiya al yawm musakharatu li hamli ta'irat ga kuma yau wa ha hiya al yawm ga kuma yau iskokin an hore su don daukar abin nan eh, jiragen sama aljawiya na sama ta kila masu nauyi ko ba haka ba wannan duk cikin mujiza annabi ce wal qisatu sadisa sannan qissa ta ah, ta shidda qala ta'ala ya kamata a an yi takarari eh, ko a ah, shahi ta farko don a samu eh, eh, sakin layi jinnun nasibi na alaga ta eh su ne na kwato kwankwan filo na kwankwan filo a ah, waɗannan na kwankwan filo <laughs> sai ka sai ka tambaya akwai wakilin akwai wakilin sarki yana can wanda ake nadawa in ya so ka tambaye shi a bayar da ita cikin da kwana uku gabanin sallah domin miskini ya samu yadda ya shirya yin tuwo ya halatta kwana uku din yana da yana da amfani eh, cikin kwana uku kafin sallah min sallah eh, ka ba miskini don ya samu a ah, wai muna nufin ya ake ba mudu hudu ga kowane mutum a mudu wato ka samu mutum mutawassidi kamar ka haka ka haɗa hannayen shi haka biyu ba ya matse su ba ba ya bude su ba wato in ya dau in ya cika to shine mudu daya eh. kanin sallah ah, an ce abin an yi so gabanin sallar idi ko kuma gabanin sallah da kwana uku amma in mutum ya bari ran sallah to kada ya bari har ya hita zuwa idi shi bayar amma kuma a abin nan ko bayan idi yana ba in mutum ya wayi gari yana da abin bayar wato ko bai bayar ba tana na akan sa ana bin sa bashi sai dai idan gari ya wayi ya mutum ya wayi gari ranar idi ba ya da abin bayarwa kuma bai samu mai bashi rance ba ta fadi sai dai musahabi ne gare shi in ya samu a ran nan kamin rana ta fadi to musahabi ne ya fitar hmm.

mala yana cewa mace sun yi karatu yaushe ne za mu fara cewa mu fara aiki da karatu ba gashi muna yi ba ina hukuncin wanda baya azumi dalilin gudun tashin wata cuta da yake da shi wannan cuta ko ita ce cutar shuga to in ya jarraba ga kansa ya san in ya yi azumi zai tashi to sai ya bari ko kuma likita ya bashi labari likitan nan ko da ba musulmi ba ne ana ana bin shawarar shi sai bar azumi ya sai bar azumi ya dore fidda mutu daya abin nan kullun ya ba miskini ko ya halatta musulmi ya wa kirista yanka lokacin kirsimati ya halatta yi masa yanka in yi yanka ba yana samu ya ba ya ci ba ina hukuncin wanda ya auri mace bayan yan kwanaki kaɗan sai ya ganta da ciki sai tsammanin nasa ne sai magana ba to sai a dakata sai a dakata sai ta haihu bayan wata biyar bayan wata biyar to ba dan sa bane kuma babu auren sa kenan kuma bai koma auren ta har abada daidai ne mutum ya kawo zakar da ya fitar da kwamitin sai dai in ya zan matar wani ce da ya saki wannan ya saki saki raji to wannan ya aure kamar mai mata ke mai miji in ta gama idda yana iya koma auren ta amma in na zina ne ko kuma sakin shan abin nan ne eh, bacci ne to wannan ta haramta gare shi bai koma auren ta dan ya aure mai mai abin nan idda ko istibra'i kuma ya take ta da wannan aure ta zanta tafi da tsari daidai ne mutum ya kawo zakkar da ya fitar ga kwamiti alhali bai bai wa su ba wanda suka cancanta eh daidai ne ma abin nan sadabbobi in mutum har ya ba wasu ga abin nan ga kwamitin zakka na na kuma wato sai ya sake bayarwa wacce da ya bayar ba sai ba idan hukuncin limamin da aka ce an ga wata yake azumi wani ya gani da kaji. idan mutum ya bada zakka ya ga kamar ga wasu waɗanda ya kamata a ba kusa gare shi yana iya faɗa ma kwamitin eh, ke ina son kula da waɗannan menene ina hukuncin limamin da in an ga wata sai ki ya gani da kaji. ba limamin kwarai bane kirisana eh, kirisana kan kawai eh, zanen ba ba shari'a yake bi ba son zuciya yake. Menene hukuncin wanda ke kwance da matar cikin azumi da rana kan gado babu komai matukar dai bai hidda maziyi ba in ya hidda maziyi ya bata azumi in ya hidda maniyi sai ya yi kafara bayan ramuwa mene hukunci wanda ya tsotsi nonon matarsa ya kuma haɗe wadda suna irin wasa babu komai wato nonon da ke haramtawa shine lokacin da mutum yake jariri sadda yake shan mama to nan in ya sha nonon mace ta haramta gare shi ta zan uwar shi a'a wato bai zan kirista ba amma dai yayi laifi domin ya bar shari'a ya komo ga kan abin nan wannan mace ya ya bi ra'ayinsa wannan mace ce mai tambaya cewa wata cikin ta wata kuma eh? tana cikin tsananin rashin lafiya eh. saboda ciki to bai laifi ban ta bar azumi tana tsananin rashin lafiya ciki ta samu ciki ta rashin lafiya a tana iya bani azumi har abin nan har lokacin ta haihu ta rama wajen ciyarwa ake khilafa tana ba da ciyarwa ko ba ta bayarwa wasu malamai sun ce wai fitar mata zuwa wurin karatu baya da kyau ba malamai ba ne domin abin nan mace ai an azama ta yi ibada ibadan nan yaya take yi ba ta koya ba ai tilan ne sai da karatu yana yiwa ka ce mijinta ya koya mata in mijin bai iya ba fa ko kuma mijin ya iya karatun da mutum ke yi cikin mutane yan uwansa ba ɗaya yake da karatun da yake yi shi kadai ba menene hukuncin mutumin da ya ajiye azumin shi don tafiya mai nisa misalin nan zuwa sokoto to in ya zan ya fara tafiya kamin alhijiri ya hito ya halatta amma in ya zauna gida har rana har alhijiri ya hito sannan ya fara tafiya to sai ya tafi da azumi wanda tambaya mutum ne ya bar azumi don tafiya to sa da zai ci gaba da azumin kuma bai yi niyya ba ne ne ya bar azumi kamar goma sai kuma ya sha Eh. dan larura don eh. kuma da zai sauran bai yi niyya ba niyyar farko ta isa ba tunda ya yanke ya yanke Thank you. tauhidi annabawa dukansu wato sun taho don بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة kuma da cewa annabawa su duka sun taho don karantar da tauhidi kuma sun sha wahala wajen karantar da mutane wato wannan shine ake karantar da mu an faɗi kisoshi wato wajen abin nan goma yanzu muna shirin kama ta shidda eh, ko wal qissatu sadisa ta'ala don ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين to kisa ta ta ta shidda qala ta'ala wadhkur ayyuba sannan ka ambaci ayyub wa huwa rajulun min wani mutun ne um, barume yantasibu lil eh, isim ni ishaq yana zuwa dangantaka ga is dan ishaqa wa kana ummuhu min walad lut shi kuma daga cikin ya'yan lut ibnu haran wa dan uwan ibrahim wa abu eh, abu dhul shine uban dhul wani annabi ka ambaci wato wannan ayyub izna da lokacin da ya kire izna da rabu lokacin da ya kire ubangijin sa wa qad asabahu wata musiba ta same shi fa khafa ala din atba'ihi alladhina kanu mu'awsay jitsoro ba tsoron kansa ba tsoron addinin waɗanda a tare da shi kada ya mutu babu wani mai shiryar da su fa qala an ni masani ya ubangiji ni cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kai ne mahi tausayin masu tausayi wa huwa wannan addu'a ne li anna shikayata lillahi du'a'un in mutun ya kai ƙara zuwa ga Allah ma'ana shi ya roke shi ku gusar da abin da ya kai ƙara wa shakawal manhiyu anha amma kai ƙara wanda an ka hana la takunu illa lil khaliqi la lil khaliqi kai ƙara ga mutane shi aka hana amma kai ƙara ga ubangiji ba hana ba don haka wato addu'a ce yace an yi masa ne anta arhamur rahim فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وأنه كما ينونا من الدعاء بسيطة يسعوه بقى kun gane qala rabbi inni masani duru anta arhamur rahimin ya gama duka ta daɗi to eh. babu laifi fasa jabna lahu sai muka karba masa da nida'ahu wato kiransa amma kuma qur'ani ya nuna mana gajera ake so addu'a hmm. gashi nan yayi kamar wannan eh. ka gane to fasa jamna lahu nida'ahu sai muka karba masa kiransa wa kashamna ma bihi min dori muka kuranya abinda an gare shi na cuta wa ta ina hu alim muka bashi iyalinsa badal hadha ala anna durra masa yadullu hadha wata wannan magana da yace abin nan an muka kai kuranye masa cutar shi yana nuna ala anna durra masa auladahu wannan cuta ta sami ƴaƴansa li ziyadatil ibtila don karin jarrabawa fa kashafa Allah dora anku Allah ya kuranye mai cutar waraddahum ilaihi ala halis ya su kuma ƴaƴan an ka mayar musu sun ka komo cikin lafiya lafiyar jiki wal afiyatu lafiyar zama wato kenan lafiya ta zama in an ce afiya ta zama siha ta jiki huwa sahihun ga jiki huwa mu'afin wato ba wani abu da ya dame shi kun gane wa atahu mithlahum ma sannan Allah ya bashi wasu 'ya'ya kamar su ainin zaujati na nan daga matar shi wa radda ilaihi ayla malau yamma su a masa dukiyarsa wa zadahu adafa jazaa a waccan abin nan an ka bin ya masa ita jaza a sabri wato sakamakon hankulinsa wa wa aubatihi ila maula da kuma yasuwa da al'amarinsa zuwa ga ubangiji algani wanda an wadatacce bila jaz'in wala taraddudin ya ba da kasawa hankuri ba kuma babu wani taraddudi ya mai da al'amari ga ubangiji rahamata min indina Allah ya ce mun ka mayar masa komai don rahamata daga gare mu wa zikra lil abidin kuma dan ya zan wa'azi ga masu ibada masu hankuri fa yusabu a basu sakamako to kun ga wato alqur'ani bai faɗi cutar da ta same shi ba saboda haka masu tafsiri sun faɗi nau'i nau'i irin na cuta wadda yake bata dace da annabawa ba amma wadda sun amin nan wadda ta fi jiwuwa wato cutar wato lokacin da rashin lafiya ya same shi matar ta tafi neman magani sai shaidan ya ce zan baki magani amma da sharaɗi ya ce to wane ne ya gode min ni warkar da shi ta taho ta gaya masa ya yi hushi kamar yadda yake cikin wata sura kun gane ya ce sai ya yi mata bulala abin a ɗari domin babu cutar da ta shi shafar annabawa kamar wadda za ta taɓa imaninsu واذكر إسماعيل وإسماعيل وإدريس وذا القسم كلهم من الصابرين wadhkur isma'il kuma ka ambaci isma'il wa idris wadhal kibli kullum min as-sabirin ko wadan sai na suna cikin masu hankuri ala ta'ati Allah bisa ubangiji wa an mu'asi kuma suna hankuri ba za su saba masa ba amma isma'il to shi isma'il fa ma'rufun shi sananne ne wa huwa ibnu ibrahim khalilillah dan ibrahimu ne wa abul arab kuma shine uban larabawa sabar alal inqiyad ya yi hankuri lokacin da babansa ya halkin zai yanka shi yace ya yarda mun gane ubansa ya bashi shawara yace kai abin da ubangijin kai umarce ka wa huwa akbar min ishaqa yafi ishaqa girma wato wajen ah, zumunta bi arba'i ashara sana shekara goma 14 tsakanin su wa asha mi'atan wa thalathina sana ya shekara cikin duniya shekara 130 wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati ya zan yana umarnin mutanensa ya'yansa da matansa da sallah da zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya zan yardadde wajen ubangijinsa amma idris wa huwa akhanuf shine ake ce ba akhanuf kakan nuh wa kana siddiqan nabiyya shi ma ya zannu wato abin nan mai galkatawa biyan annabi wa rafa'ahu makana aliya Allah ya dawa kashin wuri madaukaki wala yurahu makanu ba san inda yake ba ko da yake can cikin isra'i an ce an gashi abin nan a sabata hudu wa ma dhul kibli wa huwa ibnu ayyub shi ko dhul kibli shine dan ayyub wa izmuhu abin nan bashar ko bishir wala kiba bi zilkibli ai mai suna mai reno li'annahu takaffala bi siyami jami'in hari ya dauki wato dukkan ranar sa azumi yake yi wa qiyami jami'i layli daren sa duk sallah yake yi wa an yi wa an yakadi bayanan kuma shi hunci ga mutane wala ya gado ba shi hunci fa fa fa bi zalika ya alkawari haka nan duk ya cika eh annabi ne an yarda ba abin nan abin nan ka faɗa mai shi zai yi ba to wa da khalna wa da khalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin wa da fi rahmatina mun ka shigar da su isma'ila da idris da zulkifli mun ka shigar da su cikin rahaman mu innahum min salihin lalle su suna cikin salihai suna cikin annabawa wal maqsud bi zikri asma'i haula abinda ake nuhi da ambaton sunan waɗannan at-tanbihu ala rifati himmati adwa ayi tanbihi ga cewa himmomin su madaukaka ne sabri ala tahammuli ma Allah kuma a nuna hankulin da sun ka dauka ga abinda Allah ya aza musu ma Allah ta'ala bi abinda ya aza musu fa ya ta sallabi mun nabi in an ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ba shi ɗaya an ka azama wahala ba kun gane ko wato shi ɗaya bai kewa da su fi muqabalati azaqami ga ga fuskantar mutanen da abin cutar da mutanen suke yi masa mai takazib na karyatawa wa hamli aba'i risalar daukar nauyin manzanci kun gane ko wato abin nan tunda an ce ba shi ɗaya bane waɗancan gasu abin da an kai musu saboda komai an kai masa an yi wasu kun ga abinda an kawo wani baka jin nauyin ɗaukar shi walil qissati samina qala ta'ala don kisa ta takwas Allah ya ce wazannun wazannun izaba muwadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادي في kuma ka ambaci zannun wata mai kifi sahibi da hut wa kuwa yunus yunus sun ne sunan uwa shi nusiba ila ummi an jingina shi zuwa ga uwarsa alama qala hu ibn al-athir kamar yadda ibn al-athir ya faɗa wa gairu da wadansa cikin masu tafsiri wa wa yubaddal binu ka ambaci zannuni yaushe in zahaba mugadiba ka ambaci lokacin da ya tafi yana mai hushi liqaumihi ga mutanansa ai gadiban yana mai hushi alaihim akansu bima qasa minhum don abin da ya samu na wahala da gare su wa lam yuzallahu fi dalika sun kai ta wahala da shi yayi ta ki musu wa'azi suka ki yayi hushi ya tafi tun baya masa wa'az baya masa izini da tafiya ba wa eh, wahima anna hijranahum li adami imanihim billahi jaizun lahu abinda ya fahimta wato in kayi wa'azi ga mutum kare kayi kayi yaki to in ka gudu ka bar shi babu komi wannan shi ya fahimta saboda haka ya tafi bar tun da ba su son Allah kun gane alhali annaba ba su yin komi sai an ce ku yi fa zanna Allah na kadar alaihi sai yayi zaton ba za mu kumtata masa ba kun gane ko yayi zaton ba za mu kumtata masa ba ai nan da yi alaihi ba za mu kumtata masa ba bima qadaina min min habsi da abin don hukuncin da mun kai tun da ya tafi za mu daure shi fi badan alhut cikin cikin cikin kifi wannan eh, abin nan kurkuku na da tsanani hmm. aw na da yi alaihi bi zalika ko za mu yi mai kunci da wannan bai zaton haka ba da fi zulmati sai ya tafi an ka jefa cikin ruwa ko kuma ya abin nan da ƙuri'a ta kwada akan kansa shi da kansa ya tuma ya kwada cikin ruwa da fi zulmati kifi ya hade shi da fi zulmati yayi kira cikin dufai zulmatin lail ga duhun dare wa zulmatin bahar ga duhun teku wa zulmatin badin kuma yana cikin cikin kifi dufai uku wato min yayi kira Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya ubangiji ba abin bautawa sai kai sarki ya tabbatar ma ni ina cikin azalumai kun ga ita addu'a da yayi shi ina addu'a zulkiwli wanda duk yayi ta za a karba masa kun gani ba ta da tsawo wa fi aifi da habini ne mai zalunci ga tafiya ta min bayni kaumi tsakanin mutane na bila iznin tun kai ni izini ba ni ni zalunci eh, kun gane ko fasa jabda lahu فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له سي منك كربا مسا ونجيناه من الغم منك تسر da shi daga bakin ciki bitilkal kalimatu saboda waɗannan kalmomi da ya roƙa da su waka zalika kamar dai yadda da shi na jil mu'minin haka muke tsar da mu'minai min karbi daga bakin cikin su nuna hmm? ji ko nunji ka gane eh, wa kadhalika nunji nuna jiwar shi ce ah, abin da muka bin daga bakin cikin su idan ta gasu bina in sun ka nemi agaji da mu da'ina suna masu addu'a wa an annabi sallallahu alaihi wasallam arwato daga annabi annahu lam yadabu bi hadha ad-du'a rajulun muslimun wani mutum musulmi bai yi addu'a da wannan ba fi shay'in ga komai kaddu illa illa tajaba lahu fa Allah ya karba masa kun gane rawahu al-hakim hakim ya rawaito shi bi isnadin sahihi wa awwaluhu farkon shi tahlilun dan ya ce la ilaha illa anta ga tahlili nan wa saduhu tasbihun subhanaka wa akhiruhu qararun bizambi inni kuntu min az-zalimin kun gane ko iqrarun bizambi yayi ya yarda yayi laifi wal maqsud bi hadhihi al-qissa abinda yake duhi da wannan kisa wallahu alam tahzirun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi tsoratar da annabi kada shi tashi ya bar quraishawa tun ba ce fita ba wal murshidina haka nan masu wa'azi ashabi da'awati masu kira ba da ku bayansa min adami sabri kuma a nuna musu yi hankuri ko mi an kai musu su yi hankuri wal amali bizanni kuma da aiki kuma kada su yi aiki da zato wal hadas kaddarawa kace abin nan in nayi abu kaza zai asabe ni qabla luqu'i ala likini gaban su abu akan yakini wali zalika qala ta'ala fi suratul nun don haka wato Allah yake cikin suratul nun wala takun ka sahibil quti kada ka zan kaman mai kifi idna da'a huwa makazumun lokacin da ya kira alhali yana cike da abin nan yana cike da fushi kada ka zan kamar shi domin wannan sura abin da take karantarwa tana karantar da annabi duk abin da mutanen ka sun kai ba za su tawo su musulunta ba ma su musulunta ba su ci gaba da yin wa'azi don saboda kada ka zan kaman mai saurin fushi ya ya tafi ya basu kun gane hadas wato abin da zan shi ne hadas abin da ka kaddara ka ce bari in zartas ka gane to tana cikin masu shi kai ma <laughs> to ci gaba wa zakariya de rabbahu wadhkur zakariya kuma ka ambaci zakariya ga kissa ta tara wa yudal minhu izna da rabu ka ambata lokacin da ya kire ubangijinsa bi kaulihi rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya ubangiji kada ka bar ni ni dai bila waladin babu da ya ni wanda zai gade ni wajen wa'azi wa anta khairul warithin ya ubangiji kai ne mai bicin masu gado albaki kai ne mai wanzuwa ba da fana'i khalqika bayan halitta duk sun kare kun gane kun ga addu'ar da yayi babu yawa fasa jabna فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا wata rana na tafi gaisuwar mutuwa sai na tafi na cewa Allah ya ji kansa Allah ya ba ku haƙuri bayan da an ka gama na to sai abokan tafiya ta suka ce ba kai musu addu'a ba <laughs> to daga wannan ashe ba su mutane ba su ganewa sai an ce abin da ayi addu'a kawo salati Allah ya ji kan eh. eh? su wa'annan wasu annabawa ne na daban abinda sun kai shi aka ce ka koya ah, ina su malai saurarin dubuna wanda suka yi nasa yake eh. amma muka duba muka dauki wata addu'a wadda annabi ya karantar da mu ta wannan wannan ita ce karantar da mu wannan annabi ya karantar da mu ba shi ne annabi ke karantar da kai ba amma da akwai bambanci da kai hmm. su abin da ake su tsara ce ya kiri ne ba su ne su ne da karantar da shi ne abin nan ah, karantar da su har su gane in kace Allah ya gafarta ya kai addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya ba ku abin nan ya ba ku hankuri ka gama addu'a ko gane to eh. Eh, eh, to wasa jamna lahu sai mun ka karba masa addu'a shi wa hamna lahu haya mun ka bashi haya da wa salana lahu zawjahu mun ka kyautata mun ka kyautata masa matarsa da ba ta haihuwa an ka gyara cikin ta ba da likita ba ba da hukumi bayan da ba ta haihuwa innahu ko wato su zakariya da matar shi da ƴaƴansa wato ɗansa ya haya kanu yusari'una fil khairat sun zan suna tsere zuwa ga ayyukan alheri wato alkhairat ko za ka yi wata za ka yi wani abu wato in ga abubuwa biyu ko ga abubuwa uku za ka yi guda dukan su alkhairi ne sai ka dibi wanda yake kyawo kai shine yusari'una fil khairati wato suna gogawa ga ayyukan da nafi in ka tashi za ka yi aiki zan yi kaza amma ga wani abu ya ya yi sai ka koma gare shi kun gane za ni makaranta an yi ruwan shuka ruwan shuka na karewa bari in ta yi shuka sannan ta makaranta eh, kun gane ku eh, wato abin da komi za ka abin da ka auna ka ga wanda ya fi don haka wato in kana nafila babanka ya kire ka ka karba masa ya fi ka ci gaba da nafilar wato yusari'una fil khairat shine yusari kullun za su yi abin da yafi ba a ta bari sai na kare wannan sallah sannan in yi domin amsa kiran nan wajibi ne to za ka bar abin nan wajibi bisa ga abin nan don yin nafila in mace ta shiga ciki malam eh? mijinta na kiran ta mace ta shiga ciki wace in mace ta shiga ciki wannan eh, eh mijinta ya kira eh, ta in ba farilla ba ce in farilla ne kaga farilla ce da farilla wannan farilla Allah ta hita ta mutum kaga ba za ta karba ba amma in nafila ce take in mijinta yayi wance sai ta ce na'am labbaika hmm. magana mai kyawo yaya kuke karba yaya mata ya kamata su amsa mazan su yaro fa ya zai ce ko wani kireta za ta ce babu babu wata addu'a ta ta ba wata karba ta girma mawa kaga larabawa abin nan idan abin nan in misalin abin nan ni kire ka sai ka ce na'am amma in wani baban kai kire ka sai ka ce labbaika eh, eh eh namiji ke so ya ka ce awo ko na'am 耶鲁球衣，咱国大学好。喂喂喂喂，哎，再见，哎，走吧，等一下，昨天把班里面给你们，没记到，哎。嗯。 wa kanu lana in sun zan ko masu kankan da kai gare mu tawadi na masu kankan da kai ibadatin ga bautar da suke yi wa hiya al-usratu al-mithaliyya at-tayyiba wato sune wato gida abinda usura mutanen gida uba da yaya eh? ya dubuna na ragaban waraban suna kira mu ragaban fi rahmatina suna masu kwadayi ga rahaman mu wa rahaban kuma suna masu tsoro ga azaban mu wa kanu lana khashiyin sun zama masu kankan da kai mutawali ina masu kankan da kai fi ibadati wato wahiya li usratu al mithaliya shine wato usura gida wanda yake ana koyi da ita a tayyiba mai dadi kun gane kun wato akwai eh, abin cikin maganganun sufaye ka bauta ma Allah ba don kwadayi ba kuma ba don tsoro ba wannan magana ba ta da kyawu ba ta musulunci ba ce domin duk yadda mutum ya yi duk yadda mutum ya zan abin nan waliyin Allah bai yi kamar annabi ba to kun ga kashi an ce yad'una na ragaban wa rahaba ce wato Allah ya yadu waɗannan annabawa wato domin suna roƙon shi suna jin tsoro kuma suna kwaɗayi kun gane kun hmm, a ce ka bauta ma Allah ba don kana tsoron azaba shi ba kuma ba don kana kwaɗan rahama shi ba wannan ba musulunci ba kun gane to mu ci gaba والذي أحصنت فرجها فنبغنا فيها من روحنا فنبغنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. توقع قصة تقوم واذكر مريم ka ambaci maryam allati asna farja wadda ta tsare farjinta ay ha tsaruhu min ayyudala ta tsare shi wani namiji bai taba shi ba fa nafakhana fiha min la sai mun ka hura cikinta daga ruhin mu. ai wato jibril kenan ya hura cikin jikinta haisu nafa fi jaybi a inda yake jibril yayi hurawa cikin uh, wuyan rigarta fa hamala bi isa ta yi ciki da isa wato kenan wannan hurawa ita a matsayin uba ita a matsayin maniyin uba waja'alnaha wa minha ayatan lil alamin mun ka sanya ta da ita da ɗanta sun ka zan aya ga abin nan ga mutane ga duniya al insu wal jinni wal mala'ika na cewa Allah na yin yadda ya ga dama yana halitta yadda ya so haisu waladahu inda ta haife shi min gairi fahalin ba da miji ba kun gane ko fahal karo da wata namiji na na dabba wal maqasud bi zikri hadhihi al qissa wato abinda ake nufi da ambaton wannan kissa maryam ba cikin annabawa take ba amma an ambace ta don shin hida ga ɗanta wallahu alam amma Allah shi ya sani abinda an makasudi ga ambaton wannan kisa wallahu alam min jihatil ibtila yana cikin jarrabawa allazi usiba bihi maryam wanda an ka samu maryamu da shi min wujudi waladin bila falin samun da ba da namiji ba ma annaha kada min al muharridin ta dan cikin waɗanda yake kun san wato abin nan da yahudawa ah, wanda yace yana cikin masu bauta ma masallaci wato bai aure to ita ta yi wannan alkawari an yi tahririn ta wato ba ta yin komi ba ta aure ba ta komi abin nan sai ga ta da da kun gane ko li khidmatil masjid don hidiman masallaci allazi allazina la yatazawwaju wanda yake ba su aibi da har yanzu nan wadanda ake ce nan menene fada fada mata ba su yin aure ko maza fa qamat bi sabri ta dauki hankuri ala zalika bisa ga haka nan wa hiya awwalu imra'atin ittasafa bi zalika ita ce mace ta farko wanda ta sifantu da wato ba a sa mata su zan muharrami na sai maza kawai don haka wato uwarta da ta yi alkawalin inni wa zatu ha unsa lokacin da ta haife ta ce inni wa zatu ha unsa da haife ta bace alhali ba saba yi da bace ba amma duk da haka ubangiji yace ya karbe ta kama yadullu alaihi istizaru umma kamar yadda uzunin uwarta ya kawo Eh, inda wulalati a lokacin ta haife ta haife ta bada nazar bayan ta yi alwashi haƙala ta ce rabe ni wa zatu ha'unsa ya Allah ni na haife ta mace bayan na yi alkawari sun ma asaba ibnaha kun ga kenan a ce ta haihu akwai musibar da ta wuce wannan eh. ah, sannan abin da ya sami danta kuma annabi rasul wanda yake annabi manzon Allah Isa alaihi salam fatahharahum Allah ya tsarkake su ya tsarkake uwar ya tsarkake dan taharakum Allah an jami'in naqais daga nakasoshi kuna bi ta'ala wallati asana farja nan wato tsarkake su an kai wato wallati wallati asana farja wannan da ta tsare farjin ta fa fahana fiya min mun ka jefa mun ka busa cikin ta daga ruhin bujibiri wa ja'alnaha wa amnaha ayatan lil alamin ka sanya ta da ita da danta sun ka zan aya ga duniya gaba ɗaya wal mas'alatu wato min awwalil amri ila akhiri tun daga farkon al'amari har zuwa karshe min qabuli ha na karbatta da uwarta tace ni wadatu abin har nazartu laka ma fi badani muharrara mal ihrari ihrari ne tare da mai sheta wato abin da muhurra don ibada wa tarbiyata da renan da zakariya yayi mata wa ibadata har sanan da ibadata da take yi wa sauna ya farja da tsarewa ta ga farjinta ba ta yin dan dan caci wa wiladata hada ta bila falin babu miji wa kalamu ibnu hasan nan da magana dan ta filma da cikin abin nan umman goyo wa kahalan kuma har ya girma ya kama wa'azi kina da tijo wa takadhibil yahudi fi ma fi ma ramuha bihi kuma da karyatawa wadda yahudawa sun kai mata ga abinda jihar da sun kai mata sun kace ta yi zina biwasa da yusuf an najjar sun kace wato mata yusuf an najjar ne al'abid mai ibada wamni ammi hasan nan da dan amminta wanda ake ce maharu. wa ma katabahu al-anajil da abinda wato littafan bible sun ka rubuta al-mawdu'a wadanda yake na ƙarya fi fi shu'uni haga sha'anoninta kullu hadhihi dukan wadannan hadhihi al-umur dukan wadannan al wa majmu'uha kuma dukan su min ma zikir ga abinda an ka ambata wa malam yuzkar da abinda ba ambata ba domin an rubuta anajiloli daban-daban don an ka zubar da su an ka dauki hudu hudu din nan su ma sun saba ma juna wato dukan su ayatun aya ne wa ibratun kuma abin kula ne lil alamin ga talib kun gane fa maryam ita maryam lam takun nabiyya ba annabi bace illa nabiyya unsa domin babu annabi mace walakin qissatuha kulluha tarji'u ila nabi isa alayhi salam amma qissarta wato domin ta zan shin hida ga annabi isa don haka an ka kawo ta nan wa nasaba hafi fi siyaqil anbiya saboda ka ya dace a ambace ta cikin tsarin annabawa listimrari hayatil ummatil islamiyya don dogewar rayuwa ta musulunci bi amali ibn hada aikin danta min da'awati na kira wal irshad da shiryarwa wa haml mashaqqati daukar wahaloli ma kaunihi mafuzan kuma tare da an tsare shi fi ri'ayatin ga tsanin Allah ta'ala kun gane ko wanda yake huwa maudu'u sura shine abinda sura ke karantarwa annabawa suna wahala a tsare su kun gane ko eh, eh. talatin da uku mun yau baya kamanta har an kace mutum yana zama abin nan eh, yana zama jaki ya zan kare ya sannan ya zan biri ya zan kahal ya cika sun ma akaba ta'ala ala jami'i ma ta kaddam bayan haka nan abinda an tafi wato taqibi ne wato za a faɗi manyan muhimman kanun labura bilgaral shamili wato abinda ake nufi wanda yake ya hada li hadhil istiralat ga waɗannan maganganu da muka ambata na cewa annabawa masu hankuri ne masu ɗauka ne ga abinda Allah ya aza musu fa qala yace inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan وأنا ربكم فاعبدون الله يتي إن هذه وتونن أبنا الديني allati da'a ila hal anbiya wanda yake annaba sun kira domin annaba duka sun kira ga kadaita ubangiji da ibada ko to wannan abin ibada ta annaba almazkuru na waɗanda an ka ambata su annabawan da aile hal anbiya wal mazkuru wanda yake annabawa waɗanda an ka ambata sun yi kira wa gairihin da wasu su ummatukum wannan shine addinin ku ku musulmi ai millatukum ayyuhal mukhadabun ya ku wadanda ake magana da ku musulmi na yanzu ai yajibu an tatamassaku bi habil quwwa wajibi ne gare ku rike ta da karfi ummatun wahida al'umma guda halun lazima kun gane ko abinda ake ce halun lazima wata wanda yake bai gushewa in kace eh, ja'a zaidun haku. zaidu yazo yana dariya wannan hali ne ba abin nan zai zai gushe kun gane ko eh, amma abin nan eh, ja zaidun sabiran mai hankuri kun ga bai gushewa har abada yana nan cikin hankuri to ai har eh, ummatan wahida ku zan al'umma guda fil ardi cikin ƙasa li rabbin wahidin ga ubangiji guda fi sama'i wal ardi saboda ƙasa ashe kun ga kenan da yahudawa da nasara sun bi addinin su da duk muna nan yanzu musulmi guda la ilaha gairu da ba abin bauta ma sai shi wala ma'budu siwa ba wani abin bautawa sai shi wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku fabudun ku bauta min ni ɗaya ai wahiduni bil ibada ku kada ta da ibada kun gane wa ba da isra'ili eh, adillatu tauhidi bayan an gitta hujjojin tauhidi ga Allah wa tauhidin rububiyyati sannan da kadaita rububiyyar shi wato kenan shi adda komi kun ga tauhidi iri uku ne wato akwai tauhidul rububiyya na cewa Allah shi adda komi wannan tauhidi don ka kwana kana yi ne ko cikin arna ba su uh, hankalin su bai tashi wani iri ka ce akwai Allah uh, uh, wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nafsi wahdaniyya da ka shiga ko cikin kowa kai ta karatu sa hankalin kowa bai tashi don baka ce ya bar al'adar shi ba ka gane to sannan tauhidu risala sai abin da Allah ya ce za a yi to yanzu za ka ji fada wannan shi a tauhidu risala ya tauhidu eh, abin na uluhiyya to akwai tauhidu risala gare mu mu dai musulmi wato kamar yadda wato sauran annabawa yana yawa cikin zamanin annabi guda a yi annabawa da yawa wanda dukkan bi ka tsira amma zamanin annabi Muhammadu shi dai zai faɗa wannan shi tauhidu risala kun gane duk abin da wani ya faɗa ma kai ka halaka sai dai in shi yace <laughs> eh? Eh. Eh? Eh. duk duniya komi an ce kullum a alamin ya hada nau'i nau'i da mutane da aljannu da kowa eh duk abin da ba Allah ba shi alam hmm. to nan wa ba da isa ilal adadin tauhidi ko lillahi wa tauhidi rububiyyatihi wa idbati risala tabbatar da manzanci wa inayati llahi bi rusul sannan da an nuna kuma yadda Allah ke da ke abin nan kula da manzanni halar da wata lokacin abin nan kira wasabrahum da hankulinsu su alal mihal ga jarrabobi wal balaya da musibu da ke samun su wa da'awatin nasu da kuma abin musibun da ke samun su lokacin da suke kiran mutane ilal millatin haqqa zuwa ga addini wanda an gaskiya aqida ta gaskiya sabita tabbatatta to bayan ya yi waɗannan a khabara ta'ala halan nasu sai Allah ya faɗi yadda halin mutane yake al yawma yau wa halal qiyamah kuma yadda suka ranar kiyama fa qala yace wa taqatta'u wa amrahum بينهم كل إلينا راجعون mana duk addini guda ba ne wata kaɗau amma mutane sai suka yanyanke amurahun bai bainahun tsakaninsu ai tafarraku sun kai daban-daban fi amri dinin ga al'amarin addininsu mukhtalifina sun ka saba ma juna bi an sara yahudun hisban yahudawa sun ka zan kungiya in ka tambaye su me sunan addinin ku don yahudu su dan kakansu ne eh, lokacin da musa ke karantar da addini bai san ce musu yahudu bai sassa ake musa yahuda ba kun gane ne eh, eh, bai sani ba daga baya ne da ƴaƴan yahud yahuda sun kazan sarakuna shi ne su an ka jingina gare shi ma addinin nasu bai da suna yanzu bai da suna sai yahudanci ko jus ba shine yahudu ba mi sunan shi mi sunan addinin da Musa ya dora kira Islam kawai wannan nasara hizban su kuwa nasara sun kasan hizbi ba su mawa tsaya ga sunan zama nasara mataimaka ba sai sun kazan abin nan sun kazan abin nan sun ka dauki ba eh, christianity sunan zagi mabiya ke rarre eh, su suka samu kansu wato yahudu abin yahudu ne na dora zagin suna mabiya ke rarre tun suna faɗa suna faɗa sun ka yarda da sun ka ɓace ka gane to madalla wa fi kulli hizbi ahzab sannan kuma kowane eh, abin nan kowace kungiya ma ba ta tsaya guda ba sai ta zan kungiyoyi daban-daban cikin kungiyar eh, guda cikin guda a rarrabu kun gane eh. abin nan yahudawa kashi-kashi sannan kiristoci kashi-kashi har ka ta kuma musulmi su ma sun yi kashi-kashi hmm. amma ba da sunan musulunci ba wannan tijjani wannan kadiri wannan badawi wannan kafa <laughs> eh ga anan sun fi ke da malam eh sun fi ke da wai haka ne wa fil islami eh, al alfiraku cikin musulunci ma kabilu sun yi daban-daban yankoki sun yi wasaru shi an sun kazan yanki yanki bi su isani ihim saboda mugun aikin su hmm. kullun ilaina raji'un dukan su rarraba wannan masu komowa ne zuwa gare mu wani jazihi bi amali ko wani zai musaka mai da aikinsa ba a na jazihi kullum kullum mubradi ne ko da yake ba na shi jam'i ka gane ka ci gaba mhm. malam yi. eh ba abin nan wato ga musulunci an yarda ka ce ni maliki ne ko ni shafi'i ne ko ni hambali ne ko mai kama da irin wannan wanda yake ba wai ya ce an sauko min da wani abu ba ya ce fahimta ta wannan ce wannan shi yasa ya halatta kace ni maliki ne ba na maliki ne na cewa an ba maliki wani abu ba wanda yake ina ibada da shi a'a abinda an ka ba annabi Muhammadu shine fassarar da ya yi na yarda da ita shi ɗaya ne zama maliki eh? amma wata wanda ya ce na yarda da wani ni wane ne alhali wani nan cewa ya an bani ko da cewa ya annabi ya ban yace Allah ya bani wato ya abin nan kenan yawa annabi ku ko ba haka ba ya an she hatimin nabiyyin in ko ya kuma ya ce annabi ya bani shi ma ya yi abin ah, ba daidai ba domin an ce ba a tambayar annabi ya ba da ansa ga komi sai lokacin da ake saukar da qur'ani ya ayu halladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunzalu qur'anu tubda lakum ashe wanda yace naga annabi ya faɗa min karya ku ku ka bashi dan dan fara ne inda ana ganin annabi ya ba da ansa da uh, umar lokacin da ya tara mutane uh, abin da za shi na sham ya kai akan hanya uh, sai aka taho aka ce ana alloba a sham saboda haka ana ba musulmi shawara mi kun ka gani umar ya tara mutane ya samu dattijawa ya ce mi kun ka gani mu tafi ko ko mu koma gida sai suka kashi biyu suka ce gudu daga kaddara Allah wasu ka ce ah, ah kuma abin nan ah, alfirar min alqadar wannan kuma yace la ku bi aydikum ila taluka kada ku je kanku zuwa halaka ka sun ka kasu kashi sai yace to ba ku yi min komai ba ku tashi ina yara masu basira yara sun kashe goye yace ni kun ka gani gaba kura baya sayaki in mun tafi sham akwai alloba in mun ka koma gida kuma to gashi mun hito zuwa ibada ni kun ka gani su kuma sun taho da wannan saboda haka an kai tsaye an karasa gaba an karasa baya har wannan ko zubair ko wani daga cikin uh, asharin bashiri ne wanda yake baya nan da ya taho sai um, umar ya ce ga rikicin da ya same mu mi ka gani sai yace ni ina da ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce idan ana alloba a ƙasa to wanda an waje bai shiga uh, uh, in kuma ana abin nan wanda a ciki kuma bai hita sai ce alhamdulillah mu koma madina kun gane ashe da ada ganin annabi yayi jawabi waɗannan su ya kamata su fara gani ya faɗa musu bayan haka nan da annabi ya kaura yi bai kabri ma sai da an ka saba gashi gashi gaban ga mutane waɗannan na cewa shakku za mu yi don shi muke yi makka waɗannan na cewa lahadi ake yi don madina ya zama mutumin madina mutanen madina lahadi suke yi an ka zauna ana ta jayayya har an ka ce to a kirawo mai lahadi a kirawo mai shakku wanda ya fara zakkuwa shi sai mai lahabi ya fara zakkuwa kace to shikenan ga shi gaba gare su bai yi musu magana ce koyi min lahadu ba ko koyi min shakku ba eh. eh, an yi gado ne kwarai bayan haka nan kuma a matar shi fatima ya ce eh, fatima ta ce a bata gado abubakar ya ce a ki da gado annaba ba su da gado ta ce ba ta yarda ba in dai ita za a diya annabi a hana ta gado to mutane kenan tsaye zalunci zai zo kun ga ba wai don tana son dukiyar ba amma tana son a tsare adalci abubakar ya hana saboda haka ta ki mubaya ana ta lallashi har ta hana mijinta yin a har abin wata shida sannan ta kaura sannan ya tafi mu mubaya inda ana ganin annabi ya yi jawabi ba ya ce a ke ce baki da gaskiya akwai musulmin da ya kamata babu kun gane ko saboda haka wato abin nan fatawar da za a amsa ga annabi hadisin da za a karba ga annabi ayi aiki da shi shine wanda ya faɗa lokacin da ake saukar da qur'ani daga shekarar shi arba'in zuwa ranar da ya kaura sallallahu alaihi wa sallama shine wa in tasalu anha hina yunzal qur'anu tubda lakum afallahu kun gane ku? to eh tambayan mai tambaya da yawan da ya kado wannan magana eh. na maganan cewa an maganar ƙungiyoyi a cikin musulunci eh. ga wani malami ibn taymiya eh. ya kawo waɗannan maganganu wanda ina ganin shine da yake yawo a cikin wato binciken masu bincike hmm. wanda a cikin maganganun da ya yi yana maganan cewa ko da mutum ya ce shi ba malike ne ko ba shafi'i da kuma wasu abubuwa wadda ya kawo yana ganin cewa kuskure ne ko kuma raba kan musulmi ne a fahimtarsa wannan malami a'a wato ba haka yace ba cewa ya yi ka ɗauki mutane ka ce tila sai sun bi malik shine kuskure amma kowane malami abin da ya faɗa ana aiki da shi ka gane ko eh, kana iya cewa na yi wannan na bi wannan mas'ala domin malik ya da fasara ta daidai da abin da nake so to kuma kaddara yanzu abin nan yadda muke na a cikin Najeriya ka ɗauko duk mazahib ka kawo ba a ta faɗa lokacin da ba san ma qablu da sadulu ba eh, sadulu ɗaya ake yi da an ka shigo da qablu ba yi kashe kashe ba ka ji an ce ran mumini guda ya shi ka'aba to gashi wajen ka kawo musahabi ka yi abin da ya rusa ka'aba ka kyauta ah, to ashe kenan wato Eh, ita ta ga na mumini to ashe kenan kaga abin ba wasa bane ashe kaga kenan ka tsaya ga yadda mutane ke iya fahimta matukar dai akwai alama gaskiya nan don haka wato in an wani mutum na yin wani abu wanda yake yana da asali mai kyau asalin nan duk yadda ya rauni to kada ka ce ka ta da shi da ƙarfi kana iya mai nasiha don ya koma ga wanda ya ƙarfi amma dai ba ka iya tilasta shi da ƙarfi ya tashi wato ana ya nuna wancan magana na shi ibnu taymiya tana nan kenan a a in tana nan haka ya faɗa ko shehu usman haka ya faɗa hmm. abin nan yace ba abin gari saboda ka ba abin maka ba abin madina Allah ake bi sunna ake bi ba abin mutum ana bin malik ana bin shafi abin nan domin ba su ce an sauko muna ba ce sun kai mu fahimtar mu gashi hmm. ka gane kuma su da kansu suna cewa in sun ga in sun an kasa sun kasa ba mu abin nan hadisi a bar magana su a yi aiki da hadisi to mi a hujja ka ce wani ya ce din eh. hmm. hmm. bai hukuhum to abin nan kaso kayi addini da sansu ko Ah, to abin nan in sun taho da abin da ya saba mu shari'a fa hmm? eh wato kai addinin da son su amma in ya zo sun saba mu shari'a fa eh wannan qur'ani ne ko hadisi ne a ah, to ashe kaga kenan ah, sa ne ka gane da madalla kuma abin shi mai mai ida'atul dujanna in kaddibe da yace abin yayi fasli guda menene annabci menene risala menene wilaya yace abinda abin nan annabci wanda Allah zai ba wani hukunci don yayi shi kadai ba zai ya ga mu kowa ba in an ce ya gaya mu wani ya zama don Allah wanda ake ce ma wali shine wanda a karkashin wani annabi mai bin umarninsa ba zai ba zai saba ba ashe kaga shi ba a bashi nashi amma eh. ko ana zargin su inda sharahi gaskiya ne da wali da sahaban annabi ba su yi ba wa ma yafufuna bihi min shatayin wa qila ghayr muqadahin lil qadahi ashe wata sun yi qadahi <laughs> ka gane eh, mutum yana ibada cikin abin suratul mulki law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir ashe kenan in kana addini hankali kake karawa ji kake karawa ba wa za ka yi ba eh, su mutu hankali ya ɗebe ashe an hita daga tunanin Allah kenan eh, wa ba ya hufu na biyu fi shaɗin wakila gairu muku ta lilkira ƙi an ce ba ya hukunta abin nan ashe kenan abin da an gaskiya yana hukuntawa inda ana yin abin nan shaɗahu da sabon annabi sun yi a faɗi a so mai ba san abin da ake yi ba من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون to an ka ci gaba da ta aƙibi fa man yamal min sadu wanda aikata ayyuka na kwarai ba ka iya yi duka don haka an ka ce min salihati ya aikata daga abin da ya samu iko wa huwa mu'minu shi da imani ashe mutum ya yi ba da imani ba aikin banza ne wala kubran da sa'ayi kuma babu kafirci ga aikin sa har ya mutu wa inna lahu katibun to mu masu rubutawa aikin nan da yi ne bi anna mura ah, hafazata muhawari mala'iku masu tsaro bi kalbihi da rubuta aikin sa duka kwano jazihi alaihi musaka masa aikin aikin nan wa haramun ala qaryatihi وحرام على قريتنا لكناها أنهم لا يرجعون كما abin haramun ala ƙaryatin wato hananne ne ga wani ƙauye a halaka na hawa da muka halaka in mun halaka ƙauye a ce annahum su komo wato an hara wanda duk an ka kashe ya mutu sai dai in tashi ya taho annahum la yarji'un wato su ba za su komo ba mumtani'un adamu ruju'ihim kun gane ko rashin komo wasu illa hayati bil ba'thi wato cewa ba za su komo ba hananne ne wato kenan za su komo da tashin kiyama kun gane